أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi goma sha bakwai ga watan Shawwal, hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya dace da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah madaukakin sarki ya ba mu daman sake halartowa wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi albarka hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna, wallafawar al-sheikh al-doktor sa'id bin wahab al-qahtani tagammadahu Allah bi rahmatin yau kuma shi shine darasinmu na arba'in da shida a cikin wannan littafi Allah maɗaukakin sarki ya sa dace muna karatu a fasali da ke magana akan aktaru sabahi wal masa zikirori da ake yi safiya da mareci mun karanta zikirori da yawa mun kai mun kara satin da ya gabata mun tsaya a na goma ko a na goma faɗin Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي شنو مكرنتا نكر شيء يوزا متاشي أنا شاء <clears throat> شنو فلن اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أذره على إلى مسلم wannan لقد daga الدوئي addu'o'i صلى الله عليه وسلم ya koya mana mu kai in muka wayi gari da kuma lokacin da muka kai yamma muka kai yammaci wannan addu'a <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi kamar da malamai suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa imam imam al-bukhari alaihi rahmatullah <clears throat> ya rawaito shi a cikin al-adab al-mufrad hadisi na 1204 kamar da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya nuna hadisi ne ingantacce a cikin sahihul adab al-mufrad Imam Bukhari ya rawaito shi daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Abu Huraira ce qala Abu Bakr radiyallahu anhu Abu Huraira yace sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi yazo yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت sai na bakar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ka koya mun wani abu da zan rinka faɗa a duk lokacin da na wayi gari da safi da kuma lokacin lokacin da na kai yammaci qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kul kace اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ماذا الله صلى الله عليه وسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت وإذا أخذت مرجعك ماذا الله صلى الله عليه وسلم كرنك أيوة الدعاء in ka wayi gari ka rinka yin wannan addu'an in ka kai yammaci sa'annan ka rinka karanta wannan addu'an a lokacin da ka zo kwanciya bacci imana bayan kayi lokacin da ka kai yammaci to bai tsaya a nan ba in ka zo kwanciya bacci ma ka rinka karanta. haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya wa sayyidina abubakar wannan lafazin da Imam Bukhari ya kawo kenan cikin Al-Adabul Mufrad Imam Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya ji kan shi ta mishi a cikin sunan dinsa shi ma tar da hadisin hadisi na 3529 a cikin sunan na Imam At-Tirmidhi alaihi rahmatullah shi ma yake cewa a lafazin Tirmidhi ya tike zuwa ga sahabi Abdullahi dan Amru Ɗan As Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi Abdullahi Ɗan Amur Ɗan As wani daga cikin almajiransa ya tambaye sa wanda kira Abu Rashid Abu Rashid yace na zo dan sahabi Abdullahi Ɗan Amur dan As fa qultu lahu sai nace masa حدثنا na min من رسول الله صلى الله yace ka sanar da mu ka karantar da mu ka ba mu labarin wani hadisi da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Rafi rahimahullahu ta'ala yace da ya faɗa ma Abdullahi dan Amr dan As wannan magana yace fa alqa ilayya sahifatan yace Abdullahi dan Amr dan As sai jefa mu sai miƙa mu wata takarda فقال سيتي هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم duba wannan takardan a ciki akwai abinda na rubuta daga annabi Muhammad sallallahu Abu Rashi ce fa nazartu fiha yace sai na bude takardan da na bude fa fiha sai ga abinda ke rubuta a takaddan shine inna Abubakar as قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت Abu Rashi ce da na buɗe takardan sai naga abin da ke rubuce a takardan an rubuta lallai sai na Abubakar ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasulullah ka koya mun wani ata addu'a da zan rinka yi in na wayi gari da kuma lokacin da na kai yammaci فقال سيدنا ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يا كي سينا أبا بكر قل كشي اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكة أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم yace abin da ke abin da Abdullahi dan Amr dan Aus ya rubuta kenan a cikin takardan kuma ya miƙa mun yace in karanta wannan tabbas ya je shi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan shine lafazin da Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya rawato Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ji kai shi gafarta mishi shi ma ya tsada shi a cikin musnad ɗinsa shine hadisi na 6851 a cikin musnad na al-Imam Ahmad shi ma yakar da shi ta hanyar sahabi Abu Abdullahi dan Amru dan As Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi da irin lafazin da Imam Tirmidhi ya fitar saka wannan addu'a tabbatacce ne daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji babban sahabinsa kuma jagora cikin sahabbansa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu shi ya roƙe shi da koya masa abin da zai rinka faɗa in ya wayi gari kuma da kuma in ya kai yammaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya masa wannan addu'a yace Allahumma ya Allah alimul ghaibi wash shahada ya Allah wannan shine alimul ghaibi shine masanin abin da yake boye ya halatta mutum ya karanta da alimal ghaib bi fathil ma mim ya zama kaman abun nan munada kenan sai zama abun nan harfun nidadin mahzuf mana an kaddara ta ce inda kake Allahumma ya alimal ghaib kuma ya halatta mutum ya karanta bi dhammil mim alimul ghaib sai zama mubtada kenan sai zama sai zama khabar khabar ne shi kuma mubtada din mahzuf shine me mubtada din shine anta alimul ghaib an gane ku mutum zai kanta da alimul ghaib bi fathi mim zai kanta da alimul ghaib bi dhammil mim duka ya halatta wancan sai zama harfun nida din mahzuf wannan kuma sai zama mubtada din ya zama mahzuf ce ya Allah kai ne alimul ghaib kai ne masanin abin da yake gai al suka ce shine ai al-ma'dum ai ma ghaba 'anil ibad abin da ya koya ma bayi abin da dukkan bayi babu wanda ya sani Allah madaukakin sarki kai ka sani was shahada abin da bayi ma suka sani kai ma kai ka fi su sani shi ka san abin da ya koya gare su wanda ba su sani ba na duniya da na lahira abinda suka sanin ma kafi su sani ya Allah kuma Allah kai ne fatiras samawati wal ard kai ne wanda ka zama wanda ka kage halittan samai da ƙasa ba ce khaliqas samawati wal ard so da khaliq fatir yana gaba da khaliq duka halitta ne amma fatir yana daukan ma'anan wanda ya halittan lokacin da ya halitta babu wani abu da ya gani aka iya gani na sample a shi ya kirkiri kayan shi ko ba wani ya bani shawaran yayi ba shi ne fafi to Allah madaukakin sarki shi fafi da samawati wa ardi shi ya kaji halittan ba tare da shawaran kowa ba ba tare da wani ne ya shi wani sample ke gina ko kuma ya gani a wajen wani ko kuma wani yayi wani abu sai transforming wannan abun ya zama sama da kasa ba a'a shi fafi ne ce Allah kai ne masanin abin da ke ɓoye da abin da ke fili kuma kai ne ka ƙage halittan sammai da ƙasai wa malikahu kuma kai ne maliku kai ka mallake su kai ka ƙage halittan kuma kai ne ka mallaki sammai da ƙasai ɗin bayan mutum ya faɗi wannan ya yaji Allah maɗaukakin sarki ce ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai kai sai kadai a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman ka tsare ni ina neman tsarinka daga sharrin kaina daga sharrin kaina daga sharrin zuciyata so da ma ai ita zuciya Allah madaukakin sarki ya faɗa wa innan nafsa la'amaratun bisu ita dama zuciya ko da yaushe tana umarni ne da abubuwa munana ko ba ka kuma tana karkatuwa zuwa ga abin da yake sha'awa ne da abubuwan da abubuwa da yawa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa hujibatil naru bishahawat ko ke an zagaye wuta ne da abubuwan da abubuwa na sha'awa saboda shine abin da zuciya yake so to kana roƙon Allah ya kare ka daga dukkan shar abinda zuciyarka za ta umurce ka da shi wanda zai zama sabon Allah ne madaukakin sarki a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki kuma ina ka ya Allah ka kare ni daga sharrin shaytan kuma ka kare ni daga abinda shaytan zai sa in fada ciki na shirka ya Allah duka kare ya zama kamun katanga tsakanina da shedan a ko zama kuma kamun katanga tsakanina da duk wani abu da shedan zai kawo mun shi zai sa in fada a ciki na sharri yace wa an aqtarifa ala nafsi su'an yace ya Allah kuma ina roƙonka ka kare ni da kada in jawo ma kaina wani mummunan abu duk hanyar da zan bi zama na zama sanadiyan da wani abu mummuna zai shafe ni to ya Allah ka kare daga wannan abu wa an fa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslimin ya Allah kuma ka kare ni kada in jawo ma wani mutum musulmi shi ma wani mummunan abu ni kar in jawo shi zuwa kaina kuma kar in yi sanadiyyan ya fada zuwa kan wani wanda musulmi ne an fahimta ko to kaga wannan kaga addu'a ce mutum yake yi amma kuma kafin yayi sai da ya iya yabi Allah madaukakin sarki ka kambama Allah ka nuna ya isa اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات وأنت رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت شكرا شكرا بعد بقاتا شكرا بعد بقاتا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sai na Abubakar wannan yace ya rinka karanta shi duk lokacin da ya wayi gari da safe da kuma lokacin da ya kai yammaci yace kuma wa idza aqta marja'ak haka in ka zo ka kwanta a wajen baccinka shi ma ka karanta kaga yana da kaga ya zama yana cikin aftarus sabahi wal masa wal nau kenan addu'an safiya addu'an marece kuma addu'an kwanciya bacci an gane ku Allah ya samu gane abu na goma sha biyu malaike shine faɗin bismillahi alladhi la ya gudu ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim malaike thalath marrat karanta wannan addu'a بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع uku wannan ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu ta hanyar sahabi Usman ibn Affan Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Imam Abu Dawud ya fitar da shi har gurare guda biyu hadisi na 2588 hadisi na tara. Imam Tirmidhi shi ma fitar da shi a cikin sunan ɗinsa hadisi na takwas. haka Ibn Majah shi ma fitar a cikin sunan ɗinsa hadisi na tara. Imam Ahmad shi ma fitar a cikin musnad ɗinsa ah, Al'allama Ibn Baz yana cikin waɗanda suka hassana hadisin a cikin littafin sa Tuhfatul Akhbar kuma duka waɗannan malamai sun tadda hadisin ne ta hanyar sahabi Abu Usman ibn Affan Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi lafazin da Imam Abu Dawud ya fitar shi ne tuke zuwa ga ɗaya daga cikin yayan Usman ibn Affan wanda kira Aban ibn Usman Aban ibn Usman ɗa ne na Usman bin Affan amma tabi'i ne ba sahabi bane ba haife shi ba sai bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wa duniya to shi aban yake ba da labari ke cewa sami'tu Usmana yaqulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu aban yace naji babana Usman bin Affan yana faɗa cewa cewa shi kuma ya ji annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم يناشيوا من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي yace sai na Usman yace da kunnan sai ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya faɗa yace bismillahi alladhi la yaqurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim ya faɗa da safi da yamma so uku to babu wata bala'i da za ta zo masa na fuj'a har gari ya wayo haka in ya faɗa bayan gari ya waye babu wata jarabawa da za ta zo masa fuji'a ba zato ba tsammani har ya kai yammaci sai na Uthman ya ce haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qala mai ruwayan daga aban ce ce fa asaba abana bin Uthman al-Falij yace wata rana mun waye gari sai muka ga shi aban dan Uthman bin Affan da aka ji hadisin daga gurinsa yace sai muka ga ya samu partial stroke da safi da muka gan shi fa ja'ala ar-rajulu alladhi sami'a minhu al-hadith yanzuru sai ɗaya daga cikin almajiran da shi aban ya karantar da su hadisin sai yana ta kallon aban ce aban ka koya mana wata addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'ar so uku to jarabawa ba za ta zo masa babu zato babu tsammani Sai kuma mun kai yammaci jiya lafiya lau yau mun tashi mun ganka da partial stroke to addu'an ne baka yi ba ko kuma a addu'an ne ba ta aiki an fanci magana ai yawwa da abane ya faqala lahu sai abane ce mishi malaka tawduru ilayya kake mun irin wannan kallon da irin wannan tambayar? sai ce fa wallahi ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم yace na rantsi da Allah ban mu babana Usman kariya ba kuma Usman bai mun Allah kariya ba yace walakin al-yawma alladhi asabani fihi ma asabani ghadibtu fa nasitu an aqulaha yace amma kun ga abin da ya same ni nan jiya na kai yammaci ina fushi muna fara da wani na manta kwata kwata bai azkar ba na kwanta yace ban yi ba. fushin ya hana ni ya hana ni kawai sai da abun ya faru tukun na tuna ashe ban yi azkar an fahimta ku yau shi yasa a wata riwaya daga cikin riwayoyin da malamai suka suka suka suka rawaito yake cewa man hasidikan sidqan min qalbihi wanda ya faɗe ta yana mai gaskatawa daga zuciyarsa to babu abin da zai same shi to kaga shi ban. hatta wannan partial stroke ɗin. kaga ya da cewa da yayi azkar din da ba zai ba da ba zai same shi shi yana barin abubuwa da yawa kuma gashi babu wahala bismillahi alladhi da ya ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'un alim shikenan so uku in seconds ka gama ko ba ta bane Allah ya sa mu gani ma'anan addu'a maluma suka ce Ce mutum da farko dai mun san dawa ma bismillah ko da sunan Allah ko ina neman tsari da sunan Allah ina tawassuli da sunan Allah madaukakin sarki alladhi la yadurru ma ismihi shay'un wanda Allah nan shine wanda duk abin da ya hadu da sunan shi to babu wani abu da ke cutar da shi cewa la yadurru ma ismihi shay babu wani abu da ke cutar da duk abin da ya hadu da sunan Allah wannan abun ne fi ardi wa fi sama ko a sama yake ko a ƙasa yake in dai abu akwai sunan Allah ta da shi to wannan abu bai sai cutar da shi to wannan Allah da wanda duk abin da ya haɗu da sunan shi ba abin da ya sai cutar da shi a sama ko a ƙasa to da wannan sunan Allah nake neman tsari nake so ya kare kuma shi Allah nan wa huwa samiul alim shine as-sami'u ne ji jin da ta bambanta ta kowace fuska da na bayansa kuma shine al'alimu shine masani wanda iliminsa ya bambanta da dukkan wani ilimi na bayansa shi Allah madaukakin sarki as-sami'u ne as-sami'u dukkan nau'uka na as-sam'u yana jin kowa yana fahimtar kowa kuma ko kowa zai magana a lokaci ɗaya jin wani ba zai hana Allah jin wani ba fahimtan wani ba zai ana Allah fahimtan wani ba kuma shi as-sami'u ne ma'ana al-mujibu wanda in aka kira shi zai amsa wanda aka kira shi zai amsa kuma Allah al-alimu ne mai ilimi ne wanda ilimin da jahilci bai rigayi ilimin ba duk wani mai ilimi in ba Allah ba abin da ya sanna akwai lokacin da bai sani an gane ku to ka roki Allah madaukakin sarki da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wani jarabawa da za ta zo maka fujatan babu zato babu tsammani bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim so uku da safe ka faɗa yamma ta yi ka faɗa so uku Allah maɗaukakin sarki ya samu gani abu na goma sha uku malaci shine fannin raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan shi ma ce salasa marrat salatu marrat wannan hadisin ya samo asali daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin khadimai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira da Sauban sauban bin bujdud bin bujdud haka sunan shi yake sauban bin bujdud wanda malaman tafsiri suke cewa sanadiyyar shi sauban ne Allah madaukakin sarki saukar da fadan Allah wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi ya fito daga gida sai ta da sauban nan yana ta kuka a kofar masallaci radiyallahu ta'ala anhu arda yana ta kuka akai akai sauban me yasa ka kuka ma yubiki me yasa ka kuka sauban ne gagara bayani duk wani abu da za a cinka da kila zai iya sa mutum namiji babba kuka an cinka shi yasa kuka ya ce ba kuɗa sai da ya sha kukan shi ya numfasa yace abin da ya sa shi kuka shi ne. ya ga yadda in suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suke jin daɗin zama da shi ba su son rabuwa da shi in ya shiga gida hankalinsu baya kwance suna Allah Allah gari ya waye su sake haɗuwa da shi zai ga kamar sai zama kamar su zuciyarsu kamar manzo Allah ya tafi da zuciyarsu ne su gangan jiki ne ko suka je gida suna Allah Allah gari ya waye su sake haɗuwa da shi ya ce da ji irin wannan kuma sai tana to kuma a lahira fa matsayin su ba ɗaya bane na manzon Allah sallallahu alaihi yanzu a lahira za a raba su kenan manzon Allah yana can matsayin su suna nan guri ba za su samu daman ganin manzon Allah aljanna ba kawai sai fashe da kuka wannan tunanin ya sa ya fashe da kuka ya fa ganshi a duniya amma tunanin kila aljanna matsayin su ne ba ɗaya ba ko ya dinga kuka yana bakin cikin a rayuwar da zai ba zai ganin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ai ba haka bane ne sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan aya ina cewa duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah to a ranar alkiyama yana tare da annabawa da shahidai da siddiqai da shahidai da bayan Allah mutane kirki Allah ba zai raba su Allah su kuma sauban sai dan samu sai samu release to shi tauban din nan shi rawaito ya karanto wannan wannan ah, hadisi daga gare shi wanda imamu ahmad da imamu nasa'i duka sun fitar da shi imamu abu dawud imamu tirmidhi duka sun fitar da da hadisi za mu karanta hadisin saboda lokacin ya so zama ta gaba sai bayani insha Allah ah, hadisin ya samo sai daga wani ɗaya daga cikin tabi'ai da kira Abu Abu Sallam Abu Sallam tabi'i قال كتاب مر رجل في مسجد حمص yace muna zaune a masallacin garin Hims sai ga wani mutum ya zo wucewa a lokacin da ya zo wucewa ba mu san shi ba fa qalu sai wasu wanda suke zaune sai suka ce mana ai hada khadimun nabi sallallahu alaihi wasallam sauban ce kun ga wannan da ya wuce nan suka ce eh to ai su hire sauban ai me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima Ya ci waɗanda suke yi hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya bar duniya mutuwa ya raba su ya yace da naji haka in ji Abu Sallah ce fa ilayhi sai na tashi na je gudun shi sai same shi fa qultu sai nace hadithni hadisan. sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ce ka sanar da ni wani hadisi da kaji daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da kaji wannan hadisin kuma la yatadawalahu bainaka wa bainahu rijal a lokacin da kaji wannan hadisin daga kai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai hira ake ba tattauna ake ba ko kai ne manzo Allah ya karantar da kai wannan hadisi ka sanar da ni qala sai ban yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu wani bawa daga cikin bayan Allah musulmai da zai waye gari da safe ko kuma kai yammaci bayan faɗuwa rana yace raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan salata marasu uku face Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma kansa haƙƙi ne a kansa a ranar alkiyama sai ya ba shi abin da zai ji cewa ya yarda mana Allah zai ta masa ni'ima har sai zuciyan wannan bawan ya ji na da su Allah ya ishe ni haka hatta yurdiyahu yawmal qiyamah sai ya shiga cikin waɗanda Allah ya ce wa la sawfa yarda in Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine lafazin da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ya rawaito a cikin musnad din hadisi na 337 wannan ɗaya ne daga cikin alfaz na hadisin wannan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya bamu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu ji abinda maluma suka faɗa game da hadisin insha Allah ta'ala abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada kai. kuskure na muka yi Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukan sharri na duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am babu tambaya ko ah, ɗazun mun muna idar da sallah ake tana da ni ɗaya daga cikin ɗaliban mu na wannan makaranta mahaifinsa ya rasu da satan nan muna roƙon Allah madaukakin sarki muna tawassuli da imaninmu da ayyukan mu kyawawa Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya fada da makwancinsa Allah ya azurta shi da gida da yafi gida da ya bari Allah ya azurta shi da abokan zama da suka fi abokan zama da ya bari Allah ya nisanta tsakaninsa da kurakuransa kamar yadda ya nisanta tsakanin gabas da yamma Allah ya wanke shi daga kurakuransa kamar yadda ake wanke farin tufafi daga datti abin da ya mai kyau Allah ya saka masa da abin da ya fi shi kyau abin da ya na kurakurai Allah madaukakin sarki ya ce masa iyalansa Allah ya ba su hakurin rashin sa Allah madaukakin sarki kuma ya kula da iyalansa bayan bayan Allah ya zama wakilinsa akan iyalansa bayan bayan da dukkan yan uwa musulmai da suka riga mu gidan gaskiya da mu ma inna mu ta zo sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad